أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم فلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم yau talata ishirin da ɗaya ga rajab hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na biyar a cikin wannan littafi na hamziya akan yabon alai muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata mai karatu na baiti saba'in da hudu zuwa baiti tasa'in da biyar kusan mai baiti kusan ishirin da hudu yanzu kuma za mu tashi baiti na casa'in zuwa inda ya sauƙaƙa ƙarshen abin da muka aje shi ne mutum biyar ɗin nan kafirai da aka halaka tun garin makka waɗanda sun tsananta ma annabi muhammad sallallahu da kuma sahabbansa amma ake musu addu'a gaba ɗaya suka halaka kowane da irin nau'in halakarsa wani dai ya halaka ne saboda makabta wani kuma saboda kumburin ciki wani kuma karjaye na kibiya wani kuma saboda ƙaya wani kuma saboda ƙuraje ga kansa har ya gaya mana cewa mutum biyan ne an tsarkakiyar da ƙasar maka ko ƙasar duniya gaba ɗaya saboda an kace su an halaka su fabuɗe a dabirul ƙaumin ladina kafaru alhamdulillahi rabbil alamin to shi ne inda za mu tashi yanzu shi ne fudi ya sato sahifati bai lafan sati in ka na lilkira amisi da a'u fitiyatun bayyatu alafi ili khairi hamidan sun ku amurahun wal masa'u ya la'amurin a tahu ba a da hishami zama'atun inna gulfatal atta'u ila a nan wata wani abu ke faruwa Wa wa'yancan biyar an halaka su to akwai wasu biyar wanda cikin bayanin da muka yi guda biyu sun musulunta amma guda uku ne abu su musulunta ba amma duk da haka abin ya tsananta kwarai sai ya zan suka ɗauki gehen 'yan uwantaka cewa ‘yan uwansu na fa aka musguna ma aka sanya mu takunkumi ba a kowace hulɗa da su. To bayani a kansu shi ne ce fudiyat a wanshi hamsatu sahifati biyar ɗin takarda bil hamsati da biyar. Ma'ana, wa'yannan biyar ɗin da zan faɗa su an madadin wa'yancan biyar. Wa'yancan biyar sun aikata sharri amma waɗannan biyar sun aikata aikin alkhairi ma'ana in su wa'yancan ana ji da sharrin da suka ya amfani kahirrai to wa'yannan alherinsu su biyar duk da wa'yansu cikinsu ba musulmi ba ne ya amfani musulmi dama shi aikin alheri har wanda ba musulmi ba yana to shi ne ce zai faɗe su yace in kana fida ulalle fansa an yi talil kirami ga manya-manya ma'ana masu karimci masu aikin alheri yace fitiyatun wasu irin samari ne bayyatu sun kwana ala fi'il khairin akan aikata alkhairi as-subh wal masa'u sahida marece amida sun gode ma amrahum balle mutanen da a cikin safiya da ke nan, wannan mubalaga ce to a nan kamin a fassara na na ƙasa wato wasu mutum ne guda biyar akwai hishamu shi ya musulunta akwai zuhairu ma ya musulunta bayan haka aka samu shi hisham ya taho wurin zuhairu ya tuho wurin zuhairu sai ce masa ya kai zuhairu yanzu kai ka yadda ka ci abinci ka sha abin sha amma ‘yan uwanka suna cikin wanga yanayi da suka samu kansu sai dai shi wannan zuhairu sai ce fama suna uwa na walid ni zage tun da ni dai nake ban da mataimaki ya ce wallahi da yana da mataimaki guda da na tafi da shi mun walwale ta sai hishabu ya ce ana ni zan taimaka na an samu tun nawa biyu sai ya ce to ka nemo muna na uku sai ce ga abul tare, sun zan su uku aka ce to ka nemo na hudu mana aka ce ai ga zama a tumdul aswade aka ce to na biyar aka ce almudu'inu addi to anan suka taru a hajjun da daddare suka yi shawara cewa za su walwale wannan takarda me ke faruwa batun takarda waton shawa lokacin da suka ga daga cikin sahabbai wasu sun hijira zuwa ga Ethiopia shine Habasha kuma sun samu girma kwarai a nan sai suka tafi su kahirrai suka ce da Ammaru Tumnul Walidi sai suka ce ya kai Abu Dalib ga wani wanda yake saurayi ne babba cikin shawa kuma ya yi su kyau don haka amsa shi ka ba mu ɗanɗan ɗan uwanka mu kashe shi domin ya kawo matsala yana zagin addinin nan namu addinin kakanni da kakanni lalle wal kafiru sabihu ka ko kafiri wawa to ne sai Abu Dalib ya ce yanzu kirda abin da kuka neme ne yanzu in ba ku ɗana ku kashe ku ku ban ɗanku in yi muku reno ne da suka ji haka sai manya-manya din suka ce ma abu dalib sai an yi guda ko dai mu kashe shi ko ku shirya mai yaƙi da ku amma ba za mu bar ɗanɗan uwanka bisa ga haka ba ko ya bari ko mu halaka shi to ne abu dalib da abin ya yi nauyi sai aika zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai dan uwana mutane ka sun zo mini sun ce mini kaza da kaza haka ina son ka wanzar da kaina da kanka kakka azamin abin da ban iyawa kuma kai ba ka iyawa don haka da ka yi musu ka kare daga abin da ba su so na zagin kansu annabi sallallahu alaihi ce wallahi da za su azamin rana ga dama na su azamin wata ga hannuna ya wallahi ba zan ba wa ba sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana sheshi kuma in halaka akan yi da wannan sako na addinin Allah to yana faɗin haka sai dai Abu Dalib ya ce in dai ala amurka ci gaba ma na yi asabtin wallahi ba zan miƙa ka ba abada ko wallahi la ka abada to shine sai Abu Dalib ya ce ya kire yan uwa cewa a taimaka Banu Hashim sai suka amsa gaba dai har suka shiga a wani rango na abu lahab wurin shekara uku a wurin bayan sun shiga din nan abu lahab ɗaya abbe shiga ba shi wannan wurin abu ɗalibin adda shi to daga cikin abin da abu Ɗalibin ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi fina wallahi gaba ɗaya ba za su kai gare ka ba sai in an kashe ni lokacin da suka taru a cikin wannan rango da mumunansu da kafiransu cewa lalle ba su bari a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin quraishawa suka taru suka sa takunkumi suka ce lalle ka a yi kuma duk wani abu da ya shigo na kasuwanci a sai ka a kai ma wa'yancan da suka shiga cikin wannan rango sai in sun mika shi sun yarda cewa a kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rubuta takarda wanda ya rubuta ta mansurun da ikira mata shi tun na hannu ne shanye saboda ya rubuta takarda ta yaudara bayan haka sai suka zauna har shekara uku a cikin wannan kangi din bala'i yayi yawa da tsanani aka girgiza su aka hana musu sayan abinci ko bai kai gare su sai da yara ƙanana da mata suka kama kukan yunwa saboda tsananin yunwa akwai hakimun bizami radiyallahu anhu zai kai musu abinci abu jahali ya hana a kai abinci ne abin ya tsananta ya tsananta ya tsananta sai annabi sallallahu alaihi wasallam na kwantawa a wurin abu talib wanda zai zai ci wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta a tare da shi in dare ya yi sai dai ma'aiki ya tashi da wurin sai wani ya kwanta mana madadin ma'aiki duk dai tagin na aka yi ka a kasha ɗaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma Abu Talib ai gara ma ta can ya wannan takarda din babu abin da tabbare sai dai sunan Allah subhanahu wataala shi ne Abu Talib ya ce Allah ya gaya maka haka matalicin kai ce na'am to shi ne sanadiyar haka sai Qurayshawa suka hito a cikin wannan wurin saboda ƙangin yayi yawa to da nan su banu hashin da suka yi to su shawa suka zaci cewa wahala ta kai wahala don shi ɗaya ne yanzu za su miƙa annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe to shi ne sai abu ɗalibai ce a zo da takardar a gani bai ce su ji ba ta can ba sai ce a zo a gani to bayan haka suka zo suna ta mamaki menene zai wawa wakila za a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ne a kashe to bayan haka su kuwa ‘yancan sun rige sun yi redi suna jiran gaba ɗaya a halartu a nan wurin ɗakin ka'aba su bayyana da cewa abin nan da suka shirya tun da dare su mutanen nan biyar gaba ɗaya yanzu za su bayyana shi ta dai sai abu ɗalib suka yi magana da ran, suka ce ku ko shi za mu yi ah, magana guda biyu da daidai kun ji takardar ga yanayin da ta shiga in gaskiya muka yi shi kenan in kuma mun yi muku ƙarya mun yadda za a miko shi a kashe to bayan haka suka ga takardar suka ce sun yadda sai ku da suka ga takardar kamar yadda abu zalib ya gaya musu sai suka ce wallahi sihiri na to bayan haka nan ne sai mutum mutum biyar din nan suka taho da daidai zuhairu ya ce ku bari ni zan fara magana Zuhairu ya ce ku biyu ne ko da suka tafo ya sa tufafi masu kewaye da wafi guda bakwai ga ɗakin Allah. Sai ce ya ko mutanen Makka yanzu za mu ci abinci mu sha abin sha mu sa sutura ga bano Hashim cikin wannan matsala wallahi ba mu da wannan mugunyar takarda ba. Don haka za a kece wannan takarda Abu Jahal ya ce ka zarta ƙarya kake wallahi la tushakku wallahi ba za a cage takardar ba. Zama ta yi ce wallahi kai kai kai yi ƙarya kai abu lahab abu abu jahal lalle zam'atu ya yi gaskiya ga abin da ya faɗa kaga sun zo su uku ba mu yadda da rubuta ta da ake ba mutumin ya ce lalle gaskiya ne sannan abul buhutar ya ko shi ce da na abu jahal ya lalle da gani tun jiya da daddare wanga al'amari aka yi shawara aka yi kuskus ne duk da aka yi haka dai da aka ga abin ya yawa sai aka kire usmanu talha radiyallahu anhu sai ya bude dakin Ka'aba ko da aka diba takardar ga yadda take to shine yake magana akan su yace la ya la amri ya babban lamari ko kuma kullu amrin kowane al'amari atahu zam'atu zam'atu ya zo da wannan al'amarin ba da hishamin bayan hisham kaga hishamu shine na to shi zam'atu inna gulfata haƙiƙa saurayi ne al'atta'u mai yawan zuwa ga aikin alheri anan zuwa guda yi, amma saboda hadari ga wannan zuwa ayi wannan sulhu to abu ne mai wuya sai aka kamanta shi kamar yana yawan zuwa saboda dubin irin alherin da wannan zuwa ya tattara ne to mun ji mutum biyu yace wa zuhairu da zuhairu wal mud'imun nu'addi da mud'imun nu'addi wa abul buhutari da abul buhutari min haythu sha'u sa'ad da suka yi shawara ga abin da suka yi nufi da shirin da suka yi naqadu sun walwale sahifa ta takardar da aka kulle gaba ɗaya aka tumke iz lokacin da ko is don a o majalisoshi min al'idana abokan gaba shaddar sun tsananta alaihim a kansu ma'ana abin ya yi wa kowace irin mu'amala ba a yi tare da su anayi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine yace harsa o gara gara wadda take bebanya wadda ba ta magana dama ai gara ba ta magana sannan alharsa ubebanci ana sa shi ne ga wanda da yana dumi ya bari to sai ya nuna gara dai kamar ya yi ma'amala da magana da ita a balagance kamar dai wata tawar da kamar ta yi aikin da mai magana ke yi don haka ta yi aikin da mai magana ke yi don haka kuma ko da aka diba garar ba ta magana dama iya gara ba ta magana amma dai ta yi mu'amala irin wanda ko mai hankali iyaka ta yi kenan to azkaratna ta tuna ta shemu bi akliha da cin da ta yi da akla min sati da cin ta akla min sati Sulaiman ma'ana da aikin ta da ta yi na cin sandar Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam ya kasance annabi Dawud yana gina Baitul Muqaddis siran nan rayuwa ce ta yi eh, sai ya bar cewa annabi Suleimani ya yi suwa annabi da azali ne kusanto sai shiga aljannu suka yi mai wani gida haka na gilas ya shiga a ciki yana kallon su suna aiki to ana nan kwana tashi kwana tashi har ya kasance ashe ya rasu bisa ga sanda ta shi ne zancen Allah falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahu ala على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أشكي سورة السبعين ko da ta canye sandan nan sai ɗaya hware ta nan aljanu suka fahimci ba su san gaibi ba ko da suka diba a sai shekara guda da rasuwarsa to anan ya aka yace ta tuna muna tare da abu na cikin alkur'ani ai ba za a mance shi ba ma'ana dai yana nihin har yau dai ya mu'amala da gara kamar wata mata ce ko wata wata mutum ce wacce ta taho aikin ta ya samu ka ƙara tunowa da wancan abin ba don mun mance shi ba to sai ce wa biha nabiyyu dama annabi annabi sallallahu alaihi a akhbar ya ba da labari bi hadis da cewa dama gara ta sanya wannan takarda ne sai ya ce wa kam akharaja da yawa ai a sallallahu sallar sallama hidda khab'an abu boyayye wanda albuyubu boye-boyen al'amarin khiba'u boyayye na amma ga mutane amma shi annabi sallallahu alaihi sallama bayyane abin yake gare shi a lura da wannan wa kam akhraja da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya hidda khab'an abu boyayye wanda shi wannan abin boyayye alguyubu boyuwa ga mutane siba'u yaro ma'ana wa’yannan abubuwan ɓoyayyi ne ga mutane amma anai Muhammad sallallahu wannan abin bayyane shike gare shi sallallahu alaihi wasallam to da yawa anai sallallahu alaihi wasallama yadda abin ɓoye lahu gare shi shi wannan al'amarin da annabi ya hiswa ke ba wal waqiba gulahu ga wannan al'amarin amma ga waya yake ruhe ga sauran mutane amma ga annabi sallallahu sallama bayyana bayyane gare shi wannan yana nuni ne da ilimi na gaibi na annabi Muhammad sallallahu sallama dama Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man rutala min rasul sannan da barani ya hidda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ta inna Allah qad rafa'a lid-dunya fa ana anzuru ilaiha; wa ila ma huwa ka'idun ila bil qiyamati ka annama anzuru ila kam fi hadhihi yace hakika Allah ya ɗaukaka min duniya ina kallon ta kuma har abin da zai zamo ranar alkiyama kamar ina dubi ne ga tahina wanga sannan hadisi na Abu Dawud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraka shay'an karkashin hadisin ba wani abu da ya rage bai bar wani abu ba ila qiyamis sa'ati illa haddathana bihi sai ya gaya min abin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ullimtu ilmal awwalin wal akhirin an sanashe ni ilimi na mutanen farko da mutanen ƙarshe daga cikin gaiboban da annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ko da guda biyar zuwa goma gaibe na farko ya ba da labari da mutuwar da jashi ma'aiki sallar sallama na jashi yana Ethiopia amma annabi sallar sallama ya ba da labari cewa ga na jashi can yayi wafati radiyallahu sannan lokacin yana bisa ga dokin Uhudu ce ka tabbata ya kai Uhudu hakika akwai annabi a bisa gare ka da siddiki da shuhada karshen ta su Usman su sayyidina Ali su Talha da Zubair da shahada su kai sannan a wata na ga yakin Badar na Abbas ya ba matarsa jiya wasu kuɗi ya ce ko da an kashe shi ta ba su fadalu kaza da kaza ta yi musu da kalifi a makka fa aka yi wannan amma a madina da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kuɗin nan akwai kuɗin da kuka yi magana da ummul fadli kuma yawan su kaza kuma lokacin da kai magana daga kai sai ita duk da su fadalu gaba ɗaya ba kowa a wurin daga kai sai ita a nan ne ma shi as-sanadiyyar da sayyidina Abbas radiyallahu anhu yayi kalmar shahada yace ya tabbatar da Allah kawai zai gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da diyansa ba su san da yayi wannan abu ba kaga wannan gaibi ne sannan bayan haka ya faɗi cewa Zaidu da Ja'far da Ibn Rawaha a yakin mutata wannan zai fara shahada sannan wannan sannan wannan kuma yana Madina suna can Italy sannan ya ba da labari ga Fadimatu alaiha salamu cewa cikin iyalinsa ita farkon farkon za ta cin mishi ta yi wata shi ta cin mishi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rahaman Allah sannan ya ba da labari da Ibn al da antaccen na wanda zai kashe Sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan kuma ya ba da labari da kashe Sayyidina Usman da za a kashe shi bisa ga zalunci radiyallahu anhu ya ba da labari da waƙiya da za ta amkuta jamal da Sufyan kuma ya ba da labari da cewa Muawiya radiyallahu anhu zai jibinci al'amarin al'ummarsa sanadiyar haka ma sai sayyidina Ali karramallahu wajahu rabi anhu bayan an ƙare yakin 15 abin da ya faru da an ƙare shi yace lau zakartu hadisa al hadisa ma Ya ce wallahi da na tuna wannan hadisi da ba man yaki da da Muawiya ba in ji sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ma wa arzakuma. duk suna aljanna ko shigo cikin wannan al'amari zai sa kai ne cikin wuta domin da sayyidina Ali da sayyidina Muawiya da mabiyansu gaba ɗaya suna aljanna Allah ke da su ba ne sannan ya bada labari da cewa sayyidina Hassan radiyallahu anhu ya bada labari da gaibi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne hadha sayyid dana wannan zai yi shugabanci don ya ce mai ɗanai saboda in an ka taho ta gehen sai ali ɗanai ne saboda sai ali ƙane ne ne amma an ka komo gehen faɗi mata alaihi salamu shi ka ne sannan kowancin yin sai na alidama ana ce maji kaɗa wasu islam Allah bihi mai na fiye ne azimatai ne mai musulmin Allah zai yi sulhu tsakanin jama'a biyu manya-manya na musulmi da Hassan ne tawaga sai na Ali da tawaga sai na Ma'awai sai na Hassan shine maharin shari'ar su kaga wanda aka haɗa mutane gaba ɗai suka fuskanci shugaba guda shi ne na abi sufyan kamar da cikin bukhari da ibnu hibbana da abu dawud da tirmizi da nasa'i da dai sauransu kaga duk wayannan gaibubbuka ne daga cikin gaibubbuka waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za su faru bayan haka daga cikin gaibubbuka waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wa'yanda suka faru shi ne daga cikinsu a nan mun faɗi kusan guda biyar ya ba da labari da ja waɗanda za su kashe sayyidina ali radiyallahu anhu bayan haka kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da cewa sayyidina ali shine zai kashe zulhuwaisara sannan ya ba da labari da rafi da waɗanda za su kakkabe addini masu zagin sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne yan shi'a kuma ya bada labari da malamin Madina shi da Liman Malik cewa yushiku nasu an yudrabu akbad al-ibli fala yajiduna alima alama min alim madina to duk dai wayannan daga cikin gaiboba wayanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗa kusan ba mu suma da wuri ba kusan za mu takaita nan baiti na ɗari da biyu insha Allah ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai mana jagora Allah shi ƙara taimaka mana shi ƙara buɗa mana basira wa'annan bayanai sai a ƙara fahimtar su su ne bayani akan mutanen nan biyar wanda suka zai suka walwale wannan takunkumi da aka sama a nai Muhammad sallallahu sallama tare da sahabbansa ƙarshen tagara mata ta rawar gani kwarai sannan kuma aka yi labari da aka yi magana da cewa dama dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sannan da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hidda abu wanda shike boyayye to ya hishe shi la gogare shi ya bayyana to kuma wani al'amari boyuwa ma'ana gaibubbuka rufi suke da ga al'amarin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hidda wani al'amari hadda ya maka kawo kusan gaibi gaibi guda goma don haka akwai haɗari ka samu mutum yana idda musulunci wurin abu goma sha biyu ma muka kawo mutum na idda musulunci kaga yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wannan gaskiya haɗari ne wannan matsala ce domin ga ayoyi nan da dama idan suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ga abubuwan da ya ba da labari nan wayanda sun wakana wasu kuma nan gaba za su kana za su wakana eh duk da farkon shiga aljanna da kuma bayan abubuwan da za a fara ci a cikin aljanna sai da ma'aiki sallan salma ya faɗa kaga duk wannan gaibe ne domin ba a yi wannan abu ba za a yi nan gaba babu abin da annabi sallan salma bai faɗa ba duk da abubuwan da Allah ya sanashe shi da fatan za mu yi hattara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh